Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلِّ عليه وآله الله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin sa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau litinin kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi-dumin su waɗanda mushtaba adam zai karanta daga nan sai shirin shirinmu na jaridu mu na yau tare da jagoranci aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da hassan barka sai kuma shirin na murya masu sauraro shi ma tare da hassan barka daga nan sai amsoshin fiko tare da dr abdulkadir mubarak shirin na karshe shine afirka a yau idan kuma ku lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa 6 da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masauraro sauraro yanzu ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. An dakatar da bikin girmama Fatin Sulmumba a jamhuriyar demokuraɗiyar congo saboda sake dawo cutar covid-19 ƙasar Somaliya ta kira kenya ta sake buɗe ofishin jakadancin ta a birnin mogadishu iran ta aike wa da afghanistan taimakon bututun iskar oxygen domin taimakawa masu fama da cutar corona to yanzu sa a gya zama domin a saurari cikakkun labarin an dakatar da birkin da aka shirya domin girmama patrice lumumba a jamhuriyar demokuraɗiyar congo saboda sake dawo cutar corona shugaban ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyar congo felix tshisekedi ya yi gargaɗin cewa ƙasar tana fuskantar sake dawowar wannan cuta karo na uku gwamnatin ƙasar ta sake fito da wasu tsauraran matakai domin daƙile yaɗuwar cutar. shugaban ƙasar tshisekedi ya ƙara da cewa yanayin da ake ciki dangane da annobar covid ya yi tsanani muna ganin yadda ake ƙara samun masu kamuwa da ita da ya hada da asarar rayuka ranar juma'a da ta gabata an samu rasuwar mutane uku da kuma wasu 254 da suka kamu da cutar daga cikinsu da akwai 210 a cikin birnin kinshasa shugaban kasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya ci gaba da cewa saboda yadda wannan cutar take ƙara yaduwa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta yanke shawarar ɗaga lokacin bukukuwan girmama patrice lumumba har zuwa watan janairu na shekara ta 2022 ƙasar somaliya ta kirayi kenya da ta sake buɗe ofishin jakadancinta a birnin magadishu ministan harkokin wajen ƙasar somaliya abdulrazak muhammad ne ya yi kira domin sake dawo da hudar diplomasiya tsakanin ƙasarsa da makwabciyar ta kenya ƙasashen biyu sun yanke alaƙar diplomasiya ne bayan da ƙasar kenya ta karɓi bakuncin shugabannin yankin somaliland wanda ya shelanta ɓallewa da ƙasar somaliya da kuma magadishu ba ta lamunta da hakan ba tare da ɗaukar yankin a matsayin wata gunduma ce ta arewacin ƙasar ƙasar ta somaliya ta rufe ofishin jakadancinta a ƙasar kenya da kuma janye jakadanta daga birnin nairobi sai dai ranar shida ga watan mai somaliya ta sanar da sake kulla alakar diflomasiya da ƙasar ta kenya tana mai bayyana cewa kyakkyawan makwabtaka ce dalilinta na yin haka. ƙungiyoyin falasɗinawa sun bayyana gobe talata a matsayin ranar nuna fushinsu saboda ci gaba da take haƙoƙinsu da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi ƙungiyoyin na falasɗinawa sun kira dukkanin al'ummar falasɗinu na ciki da waje da su fito domin nuna wa duniya fushinsu akan ci gaba da take haƙoƙin falasɗinawa da ake yi hakanan kuma keta hurumin wurarensu masu tsarki kiran wanda ya fito daga kungiyoyi masu kishin falasɗinu ya buƙaci ganin an ɗaga tutocin falasɗinu ne kaɗai ba na ƙungiyoyi ba a duk inda za a yi gangamin ko taro na nuna fushi a cikin gida da kuma sansanonin 'yan gudun hijira har ila yau waɗanda suka yi gayyar domin gudanar da tarukan sun kirayi dukkanin masu son adalci da 'yanci a duniya da su kasance tare da al'ummar ta falasɗinu wajen fafutukar da take yi na neman a yi mata adalci wajen takawa 'yan sahiyoniya birki da su daina tsokanar da suke yi a birnin kudus da zai zama musabbabin sake barkewar wani rikici to kuna tare da rado biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran iran ta aikewa da afghanistan taimakon bututun iskar oxygen domin taimakawa masu fama da cutar corona. ministan kiwon lafiya na ƙasar afghanistan wahid majruh shine ya sanar da cewa ƙasashen iran da uzbekistan sun aika wa ƙasar tasa da taimakon bututu mai yawa na iskar ta oxygen da ake amfani da ita wajen fada da cutar corona wahid ya ci gaba da cewa a kowace rana ta allah iran din tana aikewa da na iskar oxygen mai yawa zuwa gabashi da kuma yammacin ƙasar ta afghanistan har ila ministan kiwon lafiyar na kasar afghanistan ya ce kasar tasa ta kuma kulla yarjejeniya da kasar uzbekistan domin aika mata da wasu bututun na iskar oxygen guda 300 domin yi wa waɗanda suka kamu da cutar ta corona magani a ƙasar an raya ranar zabiya ta duniya a karo na bakwai a jiya lahadi a jiya goma sha uku ga watan yuni ne dai aka yi taruka a karo na bakwai a duniya domin wayar da kai da faɗakarwa a kan halin wariya da ake nuna wa zabiya a wasu ƙasashe taken da aka baiwa shekarar ta madadai shine mu kasance masu ƙarfi duk da ƙalubalen da ke gaba wanda yake nufin yin ishara akan ci gaban da masu wannan larura suka samu a ko'ina a duniya a wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya a tsakanin kowaɗanne gungun ƙidaya na mutane dubu ashirin ana samun mutum guda ɗaya tilo mai ɗauke da wannan larura kuma mafi yawanci suna kudu da sahara ne a cikin shekaru goma na bayan nan dai an samu rahotanni akan har-haren da ake kaiwa mutane zabiya a cikin kasashe 28 na afirka a tare da kashe wasu daga cikinsu a kasashe kamar zimbabwe tanzania da mozambique ne masu wannan lalura ta tsananin fari a fata jikinsu suka fi fuskantar hare-hare kusan a kowace rana ta allah to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai shirin na muleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta a jaridunmu na yau jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda za mu leƙa jirin da ake bugawa a tarayyar najeriya da kuma wasu da ake bugawa a mu na nahiyar afirka da farko ba ta rabata lokaci bari mu fara jaridar premium times kuma ta kawo labari da ke nuna cewa gwamna ya dakatar da sarkin zurmi bayan mahara sun kashe mutum 61 a masarautarsa gwamna bello matawalle na jihar zamfara dakatar da sarkin zurmi a tiku abubakar bayan ya zarge shi da ko in kula yayin da 'yan bindiga suka kashe mutum 61 a masarautarsa a ranar juma'a ta gabata ce mahara suka kashe mutum 61 a ƙauyukan zulmi a wani mummunan hare-hare da suka kai maharan waɗanda suka rika farmaki akan babura suka kashe mutane ba ji ba gani ba ga waɗanda suka ji raunuka da kuma maza da mata da yara ƙanana da suka gudu da su daga ƙauyen gwamnan ya naɗa bello suleiman mai rike da sarautar bunun kanwa ya rike masarautar zulmi kafin gwamnatin bincike da aka kafa ya ba da rahoton binciken da ya gudanar kan sarkin na zulmi da aka dakatar. To Mala Aminu ni kuma na ɗauke da jarida nan da ake kira The New Times ta ƙasar Rwanda wacce take tewa wato ƙasashen nan guda bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya bakwai wato sun ba da riga kafe miliyan 870 ga hukumar koba covax wacce take karkashin ah, hukumar lafiya ta duniya wato who ah, cewa za a raba wa'annan allurar rigakafi ne a kasashen da suke matalauta ko kuma suke bukata kuma ta bayyana cewa za a ba da wannan alluran ne a ah, kafin karshen wannan shekara ta 2020 da muke ciki kasar wanda dai tana daga cikin kasashen da suke cikin hukumar ta covax. kuma tana iya samun wannan wato tallafi na abin nan na allurar rigakafi na wa'annan manya-manyan kasashen wa'annan kasashe guda bakwai dai sun bayyana wannan labari ne a ranar lahadi da ta gabata to jiya kenan a taron da suka gudanar a ƙasar birtaniya a wannan cikin wannan watan kenan to ni kuma bari in jawo jaridar leadership kuma ta kawo labarin cewa shugaban nlc ya bayyana dalilan yawaitar matsalar tsaro a najeriya shugaban hukumar kwadago ta ƙasa kwamfani ayuba ba ya ce gazawar gwamnati ga 'yan ƙasa musamman gwamnatin jihar kaduna daga cikin abin da ya kara rubuta matsalar tsaro a kasar. a cewarsa da yawan mutane kan shiga miyagun harkoki saboda talauci da ƙangin rayuwa har ila yau ya kara da cewa rage darajar kuɗin naira ya illata ma'aikatan gwamnati fiye da kowa a ƙasar wanda hakan ya ƙara taimakawa wajen taɓarɓarewar tsaro a faɗin ƙasar shugaban ya ce ko kuma ya faɗa hakan ne da yake jawabi a wurin taron manyan malaman kwalejojin kimiyyu na ƙasa karo na uku a abuja inda ya bayyana cewa gwamnan kaduna nasiru yan rufa'i shi ne mafi muni a tarihin najeriya akan abin da ya shafi ƙuntatawa ma'aikata tun daga nan sai jaridan sudan tribune wacce take cewa wani kamfanin gina wato tashoshin jiragen ruwa a kasar jamus wacce ake kira the hamburg port eh, consulting wato hpc a takaice ta rataba hannu da gwamnatin kasar sudan don faɗaɗa wato tashar jiragen ruwa na port sudan da ke kan tekun maliya a kasar ta sudan an ce wannan aikin dai zai faɗaɗa tashar jiragen ruwan wanda zai kai ga za a sami wani wuri inda za a rika sauke kwantena-kwantena masu yawa a lokaci guda a wato wannan tashar jiragen ruwa ta port sudan na ƙasar sudan sama saurare iya abin da ya sauke na ashirin namu na muleka jijimu na yau za mu jarin zami a nan kuma anan nake cewa aini lafiya madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu shirye inda zan fara da shirin na duniyar ma yau tare da hassan barka duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baki aure da allah shirin namu zai dubi ne akan muhawarar da aka tafka a tsakanin 'yan takarar shugabancin ƙasa a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ƙasar iran a ranar juma'a mai zuwa wanda dukkanin 'yan takarar suka bayyana abubuwan da suke da kudurin aiwatarwa idan har suka samu nasarar lashe zaben shugaban ƙasa wanda za a gudanar a ƙasar ta iran za mu yi dubi akan yadda muhawarar ta gudana da kuma irin abubuwan da 'yan takarar suka fi mayar da hankali a kan su da irin alkawalan da suka daukarwa jama'ar kasar ta iran idan har suka samu nasarar lashe zaɓe a zaɓen shugaban kasar wanda za a gudanar da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. ranar juma'ar da ta gabata ce dai aka gudanar da muhawara ta uku kuma ta ƙarshe wadda dukkanin 'yan takarar shugabancin ƙasa a jamhuriyar musulunci ta iran suka halarta kuma suka tafka muhawara a tsakaninsu tare da bayyana irin abubuwan da suke dauke da suna alƙawura ga al'ummar ƙasar ta iran da kuma bayyana irin tsare-tsaren da suke da su idan har suka samu nasarar lashe zaɓe dukkanin 'yan takarar da kowa ya yi nuni da irin abubuwan da yake dauke da su na tsare-tsare waɗanda yake da niyyar aiwatarwa a cikin 'yan takara da suka miƙa sunayensu kusan kimanin 600 bakwai daga cikinsu ne da suka samu tsallakewa waɗanda aka tantance su tare da tabbatar musu da cancantar yin takara a zaben na shugaban ƙasa a jamhuriyar musulunci ta iran 'yan takarar su bakwai dai su ne kamar haka sa'id jalili ibrahim ra'isi abdul nasir himmati mohsin narza'i ali zade zakani amir hussein kadizade hashimi mohsen mihir alizade waɗanda su ne 'yan takara guda bakwai waɗanda suka cancanci tsayawa takarar shugabancin ƙasa a iran a tantance wadda aka yi musu abubuwan da 'yan takarar da suka fi mayar da hankali a kansu a cikin bayanan da suka yi a yayin muhawarar dai sun hada da batun haɓaka tattalin arziki na ƙasar ta iran baya ga hukuma sun ɗauki alƙawalla waɗanda suka hada da bunƙasa masana'antu da kamfanoni na cikin gida kuma samar da ayyukan yi musamman ma dai ga matasa ba ga hukuma sun bayyana cewa za su ɗauki matakai na tunkarar takunkuman da ƙasar amurka ta ƙaƙabawa iran a ɓangare daban-daban da suka hada da tattalin arziki da harkoki na kasuwanci da cinikayya da kuma harkoki na makamashi ba ga kuma akwai takunkumai da aka ɗora ma iran a ɓangaren hada-hadar kuɗaɗe a bankunan ƙasar ta iran da kuma sauran bankuna na ƙasa da ƙasa akwai kuma takunkumai waɗanda suka shafi ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke da tasiri a cikin al'amura na addini ko siyasa a cikin ƙasar ta iran wanda dukkanin 'yan takara sun sha alwashin cewa za su ɗauki matakai na tunkara waɗannan takunkumai ba ga kuma sun sha alwashin yin yaƙi da cin hanci da rashawa a dukkanin ɓangarori na ayyukan gwamnati kuma ɗaukar alkawalin yaƙi da cutar corona wadda ta kawo tsaiko da cikas a cikin al'amura da dama na harkokin jama'a da ma ayyuka da suka shafi gwamnati da sauran bututuwa na ƙasa da ƙasa sannan kuma 'yan takarar dukkaninsu sun ɗauki alƙawla dangane da inganta rayuwar marasa ƙarfi tare da samar masu da gurabe na aikin yi da kuma hanyoyi na samun kudaden shiga domin inganta rayuwarsu sannan kuma wani abu wanda dukkanin 'yan takarar sun ɗauki alƙawli akan sa shine ƙara inganta alaƙa da ke tsakanin ƙasar ta iran da kuma sauran ƙasashe makwabta musamman ma ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya wanda suke da kyakkyawar alaƙa ta fuskacin kasuwanci da batutuwa na siyasa da kuma al'amura da suka shafi tsaro inda 'yan takarar suka sha alwashin cewa za su ƙara inganta waɗannan alaƙoƙi tsakanin iran ɗin da kuma ƙasashe makwabta. tsarin zaɓe a ƙasar iran daya tun daga farko bayan kafa jamhuriyar musulunci a ƙasar ta iran shekaru kimanin arba'in da biyu da suka gabata tsari ne wanda aka kafa shi akan mahanga ta addinin musulunci bayan gudanar da zaɓe na raba gardama akan irin tsari da al'ummar ƙasar suke buƙatar ya jagorance su bayan samun nasarar jin juhali da kuma kifar da gwamnatin mulkin mulukiya ta sarki sha fiye da kashi 98 cikin dari na al'ummar ƙasar iran ne suka zaɓi tsari irin na jamhuriyar musulunci a ƙasar wanda kuma tsari ne na demokuraɗiyya amma bisa tsari irin na mahangata addinin musulunci ɗaya daga cikin abubuwan da ake la'akari da su wajen samun nasarar zaɓe ga kowane ɗan takara shine ɗan takarar da ya samu akalla kashi 50 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada wanda idan ɗan takara ya samu kashi 50 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada to shi ne ya ci zaɓe idan kuma har ba a samu wani daga cikin 'yan takara wanda ya samu kashe 50 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada ba to za a je zagaye na biyu inda waɗanda suka zo na ɗaya da na biyu wajen samun mafi yawan ƙuri'un da aka kada su ne za su kara da juna a zagaye na biyu to sai kuma siffofi na ɗan takara wanda dole ne kowane ɗan takara da zai tsaya zaɓe na shugaban ƙasa a jamhuriyar musulunci ta iran ya zamanto yana da waɗannan sharɗa waɗanda wajibi ne a kansa daga ciki akwai batun addini dole ne ɗin takara ya kasance mutum ne mai addini wanda yake riko da al'amura na addini a cikin dukkanin rayuwarsa baya ga haka kuma dole ne ya kasance ya yi aikin gwamnati akalla shekaru hudu sannan ya zama yana da takardun shaidar kammala karatu akalla zuwa mataki na digiri na biyu ko kuma takardu waɗanda suke kwatankwacin haka idan kuma shi ma'aikaci ne a bangaren tsaro musamman ma dai soja to dole ne ya zama akalla mukaminsa ya kai zuwa birgidiya janar baya ga haka kuma dole ne ɗan takara ya zama to bai aikata wasu laifuka waɗanda za su iya hana shi tsayawa takarar shugabancin ƙasar ba daga ce kuwa har da laifuka waɗanda suke a matsayin cin amanar ƙasa a ranar juma'a mai zuwa ce dai za a gudanar da zaben shugaban ƙasar ta iran wanda 'yan takarar guda bakwai waɗanda muka ambaci sunayensu za su kara da juna sannan kuma za a gudanar da wannan zaɓe a cikin dukkanin larduna na ƙasar ta iran kamar da kuma za a gudanar da zaɓen a ƙasashen ƙetare inda iraniyawa mazauna ƙasashen ƙetare za su iya samun damar kaɗa ƙuri'unsu a ofishin jikadanci na ƙasar ta iran ko kuma a wurare waɗanda aka ayyana wa 'yan ƙasar da suke zaune a ƙasashen ƙetaren inda za su iya kaɗa ƙuri'un nasu baya ga haka kuma mutane miliyan 59 ne suka cancanci kaɗa ƙuri'arsu a zaben ƙasar ta iran ta sai kuma wani abu da ya kamata mu yi dubi a kansa shine tasirin zaben shugaban kasar ta iran akan yarjejeniyar shirin irin nukiliya wadda aka gudanar a shekara ta 2015 wadda kuma har yanzu take ci gaba da fuskantar tarnaki da matsaloli wanda kuma yanzu haka ana gudanar da wata sabuwar tattaunawar a birnin vienna na kasar austria domin farfado da yarjejeniyar da dama da gaske masu bin diddigin lamarin da sun yi imanin cewa kasar ta iran babu wani bambanci a wurinta a tsarin gwamnatin da take tafiya a halin yanzu ne ko kuma gwamnati wadda za ta kama bayan gudanar da zaɓe iran ɗin za ta ci gaba da gudanar da wannan tattaunawa da kuma tsayawa a kan bakanta na cewa dole ne amurka ta janye takunkuman da ta kakaba mata ko kuma ta ci gaba da na wasu ɓangarorin yarjejeniyar yayin da kuma suke ganin cewa akwai yiwuwar amurka ta ci gaba da jan kafa ta ki janye takunkuman da ta kakaba wa kasar ta iran domin ta ga gwamnatin da za a kafa a kasar bayan gudanar da zaɓuka da kuma ganin kamun ludayen gwamnatin da za a kafa to dangane da kiran da ake yi ga al'ummar kasar kan fitowa gudanar da waɗannan zaɓuka jagoran junju hali na kasar ta iran ya yi kira da babban murya akan dukkanin al'ummar kasar kan cewa wajibi ne na shari'a na kuma ƙasa da ya rataya a kansu da su fito su kaɗa ƙuri'a domin fayyace makomar ƙasarsu sannan kuma shugaba ruhani ya yi irin wannan kira ga dukkanin al'ummar kasar kamar yadda dukkanin 'yan takarar guda bakwai sun kirayi al'umma da su fito su kaɗa ƙuri'a so domin zaben wanda suka gamsu da tsarin sa wanda ya dace da makomar ƙasarsu. su to jama'a masu sauran lokacin da muke da shiyar riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma san shirin muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka Shima. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa BOH barkan kurar haka. Barkanmu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio BOS Hausa da ke jamfore Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamfore Nijar. Yau ina son ku bani dama in tofa a kan wato tattaunawan da ƙasar Oman take shiga tsakanin Yemen da Saudiya. Lalle inda gaske ne ƙasar Oman take yi to babu shakka muna fatan shiga tsakanin ya haifar da ɗa ido kuma muna jin daɗin haka lalle babu shakka ana son ƙasashen duniya su ma su zo su goyi bayan ƙasar oman kamar yadda ƙasar iran ta tsayawa ƙasar yaman ya kamata a ce wasu ƙasashe su ma sun shigo ciki domin su ba da tasu gudunmawa domin a zamna lafiya kuma game da wakilin da shugaban ƙasar amerika mai ci ya naɗa wanda zai wakilci shiga tattaunawa tsakanin yamen da saudiya wato musta timothy landikin in ko da gaske ne amerika take yi za ta shiga tsakani to an zura ido za a kalla a gani kar da ta yi bangaranci ta yi irin siyasa nan ta ta halshen damo wanda kowa ya san amerika ta kware akan wannan irin siyasa ya zamanto ta mara ma bangaren abdurrabbu mansur hadi ta kyale yan hutsi tana yi musu wani irin kallo in ko haka nan ne za ta yi to har yau ana gidan jiya na gode mai sauraron ku sanusi ibrahim fanna voa hausa ko huta lafiya assalamu alaikum Assalamu alaikum Radio BOH mai magana Ilyasu Yakuba jitawa ita suka jihar Bauchi zan tofa albarkacin bakina akan rikicin siyasa da ke faruwa a kasar Mali muna kira ga shugaban mulkin soji na kasar Mali Hassan Goita da ya sha rantsuwar kama aiki a karo na biyu da yake kifar da gwamnatin mulkin farar hula a kasar muna kira a gare shi ya gaggauta mayar da mulki a hannun farar hula da fatan Allah Ubangiji ya kawo al'ummar kasar Mali zaman lafiya da ma kasashenmu na Afirka baki daya gode. da rediyo jamhuriyar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar? a yau zan yi kira ne ga firayim da kuma shugaban kasa na niger akan wata matsala da daɗi tana tana kawo nakaso ga fannin ilimi wannan matsala kuma ita ce kamar bambanci da ake nuna malaman makarantun boko tsakanin na yankin yamai da kuma sauran nan cikin gida duka wani abu dai shahi gyaran takardu ko ko wani gyaran takardun kuɗi idan aka yi ma 'yan yankin yamai sai a manta a manta da malaman makarantu da suke nan cikin jihohi kuma wannan gaskiya mummunar ɗabi'a ce kuma wannan ba za ta taimaka ma fannin ilimi ba ya tashi tsaye yana fatan firaminista da shugaban ƙasar Nijar za su tuntubi malaman za su tuntubi ministocin da ke kula da fannin fannin ilimi domin a kawo ƙarshen wannan matsala sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na bh tehran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaram to hakikanin gaskiya yau zai tsokaci dangance da korafi da na shi gwamnatin nijar ta yi a dangance da rashin mutunta doka da baki suke a kasar nijar to wannan sakakin nijar ne ya ja haka domin kuwa idan da ɗan nijar ne zai je wata kasa ya taka doka za a ci dokar shi kuma za a watsa a duniya da cewar an yi abin da ɗan Nijar ya ji wata ƙasa ya taka doka amma kuma yanzu da ke Nijar ita ta kasance kamar jirgin shara ce a koda yaushe baki za zo su yi abin da suka ga dama kuma a kyale su domin kuwa su suna ga sunan Nijar kamar ƙasa ce gaggatawan da batta da doka to mu Nijar gaskiya akwai doka ko muna kira ga duk wanda ya taka doka doka ta wuce ko dan ƙasa ne ko kuma dan bako ne kenan kuwa doka bai kamata ba gwamnati tana gani baki su zo su riga taka doka kuma a kyale su to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Adal yanzu kuma sai shirin amsoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa baratu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu wato irin waɗannan shirye-shirye muna ƙoƙari ne wajen kawo muku tambayoyin da kuka aiko sai mu kawo muku wato amsoshinsu ta yadda za a sa su a aikace wato abin ba kurin a dinga jin ga amsoshin da ake bayarwa dangane da tambayoyin da kuka aiko ba ne abin yana buƙatar ne a aikata shi domin duk abin da da baka san abin nan ɗinsa ba wato baka san ah, haƙiƙanin ma'anarsa ba ko kuma baka san hukuncinsa ba a fikihu a yayin da ka yi tambaya aka gaya maka ga hukuncinsa a fikihu to wani abu ne wanda yake ya waje ba kuma a ce a aikace ka aikata wannan abu saboda haka yan uwa ya kamata a dinga lura da cewa duk wasu abubuwa da kuke turowa muna kokari muna samu muku wayannan amsoshin da muke samun muku ba amsoshi ne da muke kirkiro su da kawo kan ba muna ɗauko su ne daga fatoyi na marjoyi waɗanda suke ababen takalidi a cikin wani al'amura na fiƙi hudun nan to su haka da Allah duk waɗanda suke jin wannan shiri su dinga ba wa kansu wannan amsa cewa a lokacin da da ban san wani hukunci ba sai na yi tambaya to idan aka bani amsa din to yaya kuma na yi na aikata ko kuma dai kurin na ji ne shi shikenan na cigaba da abin da da nake yi in mutum ya zama a haka yake to kaga yana wasa kenan da al'amura na shari'a domin in haka ne to ba bukatan mutum ya ce zai yi tambaya din kenan kuma an dai ba za ka aikata abin da aka gaya maka ba to ya zama kana wasa da al'amura na fiƙihun da kuma addinin Allah kenan wanda wannan bai yi daidai ba ga mutum musulmi to alaihal yanzu da yake a lokaci yana dan tafiya bari mu gani tambayoyin da ke gaban mu nan ga wata tambaya nan da take cewa assalamu alaikum da tare da fatan kuna lafiya ni tambaya ta shine a cikin fikihu menene hukunci dangane da al'amura da suka shafi ana biki kuma dumata ne a gurin amma su dinga ɗaga hannu suna tafi suna shewa har ana jiyo wasu daga waje shin wannan abu la'akari da cewa biki ne ba matsala ko kuma dai akwai wasu abubuwa waɗanda ba haka ba to um, al'amura na tafi ko kuma na shewa tsakanin mata a junansu musamman kamar yadda shi wannan mai tambaya ya ce a lokacin biki ne akwai al'amura waɗanda suka shafi cewa biki dai dama abu ne wanda aka san cewa farin ciki ake a wajen biki ba guri ne na yin wani abu wanda yake nuna bakin ciki ba farin ciki ake a wajen biki kuma dan an tafa wato shi tafi a kan kansa a tafa hannu musamman wannan taro da kace gaba ɗayansu mata ne wannan ba shi da matsala a musulunci a cikin hukunci na fikihu babban matsala ɗin da za ta iya bijirowa a nan misali kasamtuwar wannan shewa ɗin tunda ita wannan shewa ta mata a lokacin ko da ko biki ne wasu za ga an ɗaga murya ta yadda namiji wanda yake ajinabi daga waje zai dinga jin wannan muryoyi din kuma ana yin shewa ana guda ana wasu abubuwa waɗanda in dai an tabbatar wannan zai iya kaiwa ga waɗanda suke sauraron muryoyin su zama sun samu wani abu na jin daɗi ko kuma sun fitinu sun an taya musu da sha'awa to wannan fima labar da bai inganta ba kenan zai kasance ya haramta amma in har ba zai kai ga haka ba tafi da kan kansa da kuma nuna farin ciki a wajen da ake biki musamman a tsakanin mataye wannan ba shi da wata matsala insha Allah to wannan shi kuma Allah yake cewa ni ina so ne in san hakikanin menene bambancin zakka ne da humusi domin na ga a cikin wasu bayanai da wani malami ya yi malamin shi'a yana ƙarfafa al'amura ɗin humusi amma ban jiya ambaci al'amura na zakka ba to um, zakka zakka Allah ta'ala ya riga ya kasafta al'amura na zakka kuma malaman fiƙihu su ma sun kawo yadda al'amura ɗin na zakka yake da kuma akan wani al'amura ne ake fitar da zakka zakka bambancinta da humusi al'amari ne waɗanda suke ita zakka dama akwai abubuwa mu'ayyanai ko da yake ba a tsakanin mazhaba ta ahalin sunna da kuma mazhaba ta ahalin baiti hata abubuwan da ake fitar musu da zakka din ma akwai dan wasu abubuwa na bambance bambance to amma da dai bambanci ne kake nema tsakanin zakka da kumusi shi kuma kumusi wani abu ne wanda in ka samu riba akan wasu abubuwa da kai na cinikayya ne ka tsoroci wani abu to shi wannan sai ka cire wani abu na kashi ɗaya daga cikin biyar na wannan abu da ka samu na riba din sai ka bayar a fi sabilillahi ka bayar su ma an riga an bayyana suwa ake ba zaka ake ba kumsi dangane da irin waɗannan rarrabe-rarrabe da yake tattar da kumsi za ga cewa allah subhanahu ta'ala kamar yadda ya bayani a cikin ƙur'ani dangane da al'amura ɗin da zakka haka kuma a wata aya ɗin ya al'amari ya bayani dangane da ainihin kumsi wa'alamu annama ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walin rasuli walin zil kurba da dai sauran abin da Allah ta'ala ya bayani wannan bayani ne na khumsi duk abin da muka samu na ganima wannan malamai wasu suke takaitawa kamar malaman ahalin suna su ce ai ana nufin ganimar yaƙi ce kur a cikin mazhaba ta ahlul an yi zancen khumsi ba kurin ana magana ne akan ganimar yaƙi ba saboda ka zai shafi komai misali wanda yake da alaƙa da ainihin abubuwan da mutum ya tsururuta hatta ka ajiye wani abu baka bukatansa dukiya ce ka ajiye ta shekara guda baka taba ta ba baka bukatanta to ita ma wannan bayan shekara ta shiga din ana fitan mata da humsi wanda za ka ɗauko ka fitar daga cikin wannan dukiya da ka ajiye shekara guda baka yi amfani da ita ba shi kuwa ita kuwa zakka ba haka al'amuran da zakka yake ba al'amuran zakka shi yana da wasu hukunce-hukunce domin al'amura ɗin zaka wani abu ne kamar yadda na faɗa ya shafi hatta wasu abubuwa na a misali noma da mutum ya yi ya samu wasu abubuwa na wato amfanin gonarsa wanda zai iya fitar da zaka ko kuma wasu dukiyoyi da yake ya mallaka zai iya fitar musu da zaka ko da yake dai a azabar albaita ana zancen in ka zo wajen kuɗi ana zancen azahab ne wal fidda wato ana zance ne na wato kamar azurfa da abin da ya shafi daham to wasu abubuwa waɗanda suka shafi kuɗaɗe irin na takarda sai aka samu saɓani na malamai shi yasa nake nuna mana cewa zakka da humusi akwai hukunce hukuncen su daban-daban amma dai duk waɗannan da zakka da humusi a wajen mabiya ahalbeti wajibi ne ina nan ana aiwatar da shi babu kuma zancen cewa wai in mutum ya fitar da kumusi. zakka ta faɗo a kansa a'a babu kuma zancen in ka ba da zakka humus ya faɗi a kanka a'a kowanne da hukuncinsa daban kowanne kuma da lokacin da ake fitar da shi saboda haka wannan shiri na dan wannan lokaci ba zai ba mu dama mu ce za mu yi bayani gaba ɗaya na zakka bayani gaba ɗaya na humusi a dan wannan lokacin ba ina eh, roƙon shi wannan bawan allah da ya wannan tambaya ya samu lokaci ko ya je ga wani wanda yake kusa da shi daga cikin malamai wanda zai masa bayani ko kuma shi kansa ya yi bincike ya duba ya ga lalle ya karanta hakikan da ke tsakanin zakka da homsi din nan insha Allah to um, lokaci yana ta gabatowa kuma ga tambayoyin namu wajen uh, nan ma ga wasu tambayoyi guda uku to amma gaskiya saboda karancin lokaci bana jin za mu iya karanta su baki daya sai dai bari mu ɗauki ƙwaya ɗaya ɗin da mu gani menene tambaya take cewa akramakallahu assalamu alaikum ni mai shayarwa ce sannan sau da dama shi yaron da nake shayarwa yakan yi min kamar fitsari a jikin kayan da nake sanye da su to wani lokacin kuma ina sanye da kayan sai lokacin sallah ya bujuro sai na yayyafa ruwa sai na je na tada sallah to yaya al'amuran sallah ta dangane da wannan la'akari da cewa ni mai shayarwa ce kuma shi ma yaro ne karami to wannan tambayar ina ganin kamar mun taɓa ta amsa shigen wannan tambaya a wasu shirye-shiryenmu da suka gabata zancen cewa ke mai shayarwa ce ko kuma shi wannan yaro ne duk bata taso ba dangane da al'amura da suka shafi najasa tunda magana ce akan najasa in har zai miki fitsari a jiki ko a tufafinki to wannan tufafin duk inda fitsarin ya taba shi ya zama najasa saboda haka bai inganta ba a ce da wannan tufafin kin je kin yi sallah kenan sai dai ki cire tufafin ki sa wani tufafi wanda zaki sallah da shi sannan zancen wai an yayyafa ruwa irin yadda mutane suke yi din nan wato mata misali a guraren mu din wai in an ce ga najasa a nan ko a ƙasa ne ko a jiki ne sai a ɗauko ruwa wai a yayyafa wasu ma har da yin salati ana yayyafa ana salati wai shikenan ya tsarkaka wannan ba shine hanyar tsarkake najasa ba saboda haka dangane da irin wannan ko kuma tambayar da kika yi bai inganta ki yi sallah da wannan tufafin da kika sa ba domin ko da yaro ne ko yanzu aka haife shi ya fitsari wannan fitsarin wannan yaron ya zama najasa saboda haka ki kula da cewa kamata ya yake tsarkake gaba ɗayan gurin da fitsarin ya taba kafin ki je ki sallah to lokaci ya gabato za mu tsaya a nan sai shiri na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka tare da yin bita a kansu da kuma jin mahangar masana da kuma waɗanda lamuran suke da alaka da su a wasu lokutan a cikin shirin namu na yau da allah za mu dubi ne akan halin da ake ciki a ƙasar sudan biyo bayan zanga-zangar da ake gudanarwa a ƙasar wadda aka fara gudanar da ita tun a ranar juma'a da ta gabata domin nuna damuwa akan halin da ƙasar take ciki na matsin tattalin arziki da kuma ƙarin farashin makamashi da ake maganari a kasar wanda ya jawo barkewar zanga-zangar za mu ji yadda abubuwan suke daga bakin waɗanda suka gani wa idanunsu yadda lamuran suke wakana a can kasar ta sudan sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salu katsina da yadda allah zan jagoranci rigamar gabatarwa to madalla ta ranar juma'a da ta gabata ce dai aka fara gudanar da zanga-zanga a wasu birane na kasar sudan domin nuna wa gwamnatin rikon kwarar kasar rashin gamsuwa da halin da kasar take ciki na matsin tattalin arziki da sauran matsaloli waɗanda suka addabi kasar wanda kuma ana cikin wannan mawuyacin hali ne mahukuntan kasar ta sudan suke maganar batun ƙarin farashin makamashi a kasar wanda hakan ya harzuka jama'a a cikin shirin namu na yau muna tare da alhaji salmanul farisi dan jarida a kasar ta sudan wanda yanzu haka yana tare da mu daga birnin khartoum fadar mulkin kasar ta sudan alhaji salmanu farisi bayan yi maka barka da zuwa da lalemar habin a cikin shirin namu na yau kasantuwar yanzu haka kana a cikin birnin na khartoum za mu so mu ji ƙarin bayani dangane da dalilan wannan zanga-zanga a daidai irin wanda lokaci wanda kasar ta sudan take buƙatar sake farfadowa da kuma murmurewa daga mawuyacin halin da ta samu kanta a ciki To wannan zanga-zanga Mal Abdullahi ta samu asali ne akan sakamakon ƙarin kuɗin man fetur da aka ce za a yi. wanda kuma jama'a suna hangen cewa idan man fetur ya daga a cikin ƙasar nan akwai abubuwa da dama wanda yake suke da alaƙa da man fetur ɗin suna dagawa ganin cewa kuma dama yanzu gashi ana cikin wani yanayi na rayuwa a cikin kasar abubuwa sun yi tsada ga kuma farashin takardar kuɗin faun na sudan ɗin yana ta karyewa yana lalacewa komai yana ci baya to alhaji salman farisi tun bayan faduwar gwamnatin tsohon shugaban kasar sudan umar hassan albashir Eh, yanzu fiye da shekara guda kenan har kullum waɗannan sabbin mahukunta ƙasar ta sudan ba su da wata magana sai batun cewa gwamnatin albashir ce ta haifar da dukkanin matsaloli da ƙasar take ciki wanda akalla tun bayan da suka karbi mulki ya zuwa yanzu ya kamata a ce akalla mutane sun fara jin canji a tsakanin gwamnatin albashir wadda ta gabata da kuma gwamnatin da ake ciki wadda ke ikirarin dawowa talakan ƙasar da haƙoƙinsa waɗanda aka haramta masa amma daga abinda al'ummin kasar ta sudan din suke faɗa kusan za a iya cewa dai babu wani canji har yanzu da talakai gani a ƙasa a kasar ta sudan tun bayan faɗuwar gwamnatin albashar eh, shin ɗora alhakin taɓarɓarewar lamarra akan tsohuwar gwamnatin umar hassan albashar kawai zai iya zama dalili ko wanda zai gamsar da jama'ar sudan akan halin matsi da suke ciki a yanzu wato tabbas gwamnatin albashir ita ta haifar da dukkanin abin da yake wakana har yanzu wanda aka kasa magancewa wanda kuma su kansu wannan masu hukumomin nan ne yanzu suna yin bayani jama'a gwamnatin da ta wuce baya ta bar matsalar da za ta ja dogayen shekaru kamun a samo bakin zaren gyarawa da yawa suna tsayawa su yi wa mutane bayani dalla-dalla irin wannan bayanan dalla-dalla ma shi yake gamsar da masu zanga-zanga wasu lokuta zanga-zanga ba ta zafi saboda ganin cewa gwamnatin albashir ɗin nan ta yi abubuwa da dama wanda ba a tare da an sani ba kuma bayan tafiyar ta abubuwan yake fitowa wanda kuma duk lokacin da aka kai shi shugaba albashir ɗin kotu yakan fito ya amsa wannan bayanai da suka yi wa masu zanga-zanga to shine ganin cewa tabbas wato magana biredi ita ta kori albashir da magana iskar gas da sauransu to yanzu kuma akwai basussuka da dama tsakanin kamfanonukan da ke ba da wannan abubuwan tun dama daga waje suke da kuma gwamnatin kasa saboda ka kafin a warware wannan yana yana son wato dogon lokaci to alhaji salmanu farisi su wane ne waɗanda suke da hannu wajen shirya wannan zanga-zanga a ƙasar ta sudan shin waɗanda suka shirya zanga-zangar kawo ƙarshen mulkin tsohon shugaba umar hassan albashir a ƙasar sudan ne suke da hannu wajen shirya ta ko ko wasu ɓangarori ne na 'yan siyasa waɗanda suke adawa da salon mulkin sabbin mahukunta a ƙasar ta sudan takamaimai su wane ne suke jagorantar ita wannan zanga-zanga To wannan zanga-zanga waɗanda suka shirya ta mu kanmu za mu iya cewa abin yana daure mana kai saboda idan ka je kai a matsayin ka dan jarida zaka hira da wani jami'in masu zanga-zangar in ka tambaye shi sunansa ba zai gaya ma ba amma za ka gan shi gashi nan a gurin kuma shi ne shugaba kuma shi zai fidda kuɗi a cikin aljihunsa a je a siyo abinci a zo a rarraba masu zanga-zanga amma kai dan jarida akan ya gaya maka sunansa ba zai gaya maka ba amma mafi yawancin su dai larabawa jajayen fata sun fi yawa in ka ga baƙaƙen fata a cikin zanga-zangar dai 'yan tsiraru ne wanda su ma ba su wuce 'yan kabilar zakawa ba da kuma for wato forawa wanda suke a lardin darfur to mafi yawanci dai in ka ga wani mutane a cikin zanga-zangar dai su ne to yanzu dai ga yadda lamarra suke tafi a kasar sudan tun bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir fiye da shekara guda kenan da ta gabata har yanzu babu wani ci gaba ko sauyi da aka samu ta fuskar haɓaka tattalin arziki ne ko ta fuskar bunƙasa masana'antu ko kyautata rayuwar jama'a duk da cewa dai sabbin mahukuntan sudan din sun sauya salon siyasar kasar inda a yanzu sun koma masu biyayya sau da kafa ga amurka da kasashen turai da dai sauran matakai waɗanda suka ɗauka domin daɗaɗa wa kasashen turan wanda hakan ne ya sanya ma har aka cire sudan daga cikin jerin sunayen kasashe wanda amurka ta sanya da take kiransu masu ɗaukar nauyin ta'addanci a duniya amma duk da haka babu wani abin da ya canja a rayuwar talaka a kasar ta sudan a matsayin ku na 'yan jarida masu bin kadin abubuwan da suke kai da komowa a kasar ya kuke kallon makoman lamurra ne a kasar ta sudan a nan gaba ƙasa dai abubuwa sun riga sun rikirkici maganar a ce za a samu gyara gobe jibuwan nan ba a san iya ranar da allah zai kawo gyara a cikin wannan ƙasa ba domin zargugunan da ake yi wa gwamnatin da ta wuce shi kuma shugaban kasa idan kai shi kotu yana amsawa to kaga wannan ya fita ya fita shakkun cewa wato duk dan jaridan da ya ce gwamnatin baya ta kasa ta yi kaza ta yi kaza ba za a iya cewa ya yi zargi ba saboda haka gwamnatin da ta wuce baya ta bata kasa a zahiri tunda gwamnatin da kanta ta amsa to saboda haka gyara ba mu san ranar da zai kasance ba saboda haka mu san irin al'amuran da za su wakana nan gaba ba sai dai mu sa ido mu gani amma ana ganin cewa idan irin wannan ya ci gaba ya ci gaba to an sai dai a hakuri idan gwamnatin mulkin dimokuraɗiyya ta iso tunda gwamnatin mulkin dimokuraɗiyya in ta iso gwamnati ce ta kowa da kowa mai yiwuwa mai yiwuwa a samu canji a wannan lokaci. to alhaji salman farisi idan mahukuma kan batun yankin darafur wanda yake yammacin kasar sudan wanda ya yi kaurin suna wajen tashi tashen hankula da ayyukan ta waye da kashe-kashe tsakanin kungiyoyin larabawa masu ɗauke da makamai da kuma kungiyoyin bukaken fata masu adawa da salon mulkin gwamnatin kasar wanda suke kallon cewa ana nuna masu wariya ko kuma mayar da su saniyar ware a cikin lamura da suka shafi tafiyarwa a kasar su daga baya bayan nan za a yi cewa an samu kwanciyar hankali a yankin amma kuma a cikin kwanakin nan ana samun wasu rikice-rikice nan da can a tsakanin wasu kabilu 'yan asalin yankin eh, menene musabbabin hakan tabbas darfur an samu lafawar komai abinda zai baka sha'awa za ka iya yin tafiyar dare yanzu a cikin lardin darfur a kafa ba tare da ka haɗu ko ka haɗu ko da wani ƙwaro wanda zai cuta maka ba saɓanin zamanin da a zamanin da a lardin darfur baka isa ka yi tafiyar dare ba ma a cikin gari akan abin hawa ko a ƙasa za ka haɗu da wani abu wanda zai nuna maka cewa dai babu tsaro amma yanzu an samu lafiya an samu komai wannan rikici da ya tashi yanzu tun da dama dai zamani ne wanda kowa ya sani tun fil azal akwai ƙabilu waɗanda ba sa ga maciji da juna musamman larabawa da ake kira rizega da kuma larabawa da ake kira ma'aliya waɗanda suke tsananin gaba da kuma da wasu baƙaƙen fata da ake kira masalit to wannan rikici shine yake ɗan motsawa yanzu yake Ciwon mutane tuwo a ƙwarya sannan kuma rikicin su kansu kabilar misali ɗin da da kuma kabilar da ake kira fallata wato in kaji an ce fallata fa ana nufin fulani domin akwai fulani a ƙasar nan a lardin darfur a garuruwan da ake kira tulus da kuma wani gari ake kira sarkela da sauran wasu garuruwa da na fulani ne kuma fulani makiyaya ne su kuma waɗannan kabilun misali suna ganin cewa wato dama ce a gurinsu su dinga satar shanun fulani to irin wannan abubuwan ne suke mai da walar dindarfuwar hannun agogo baya a yanzu haka abin da ke wakana kenan to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya riga kawo jiki dole a nan za mu ja lazamin shirin namu na wannan lokaci godiya ta musamman ga alhaji salmanul farisi dan jarida daga kasar sudan wanda ya kasance tare da mu a cikin shirin namu daga birnin khartoum sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani shirin na Afirka a yau kafin wani lokaci ni Abdullah Salo Katsina wanda na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har labaran duniya da dumi-dumin su. Ali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tayar amin ke cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. thank you